بعد السلام buhari ورحمة الله وبركاته إمام بخاري كتير باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن kenan da zai fayyace yayin da manzon Allah sallallahu ya nada Usama komandan sojoji zuwa wani wurin da ake kira Hurkat min Juhaina kabila juhaina ne an kira sunan su saboda kakan nasu ya gonanta a cikin saki kibiya yayin da an haɗu fagen yaki ya kura cikin yakin na saki kibiya ma'anan ya ure da abin nan abin da ake kira abin nan kwarewa na harbi kibiya juhaina kabila ce wanda har yanzu suna kasashe kasashe jiya to waɗannan shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura Usama to suka je yakin waɗannan mutanen da suka je waɗannan mutanen sun yi damu musulmi kware kuwa sun yaki musulmi yadda ba ka samana sun karkashe musu daga bayan wannan musulmi suka ci nasara kansu iki cewa ni amur bin Muhammad na hussain akhbarani Hussein Hushim daban Hussein daban wancan Swat wannan kuma ha na fata kun gane Hussein daban ne Hussein kuma daban yake cewa akhbarana Abu Zubyan قال سميت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول ina cewa بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بركة ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu zuwa wani wuri a kabilan Juhaina wanda ake kiran su Turkatin fasabbahna alqawm shi muka safiya da mutanen ma'ana mun waye garbe su da tashi hankali mun kai masa hari shi Allah ya ba mu dama fa hazamnahu shi muka ci nasara kansu ina fata an gane ce. ولحقت ana wa rajul min al-ansar rajulan minhum ya ce ni da wani mutum daga ansar shi muka samu wani a cikin mutanen arnan nan ya gudu muka bi shi falamma ga shainahu yayin da muka rufe shi zamu kashe shi shi ya ce qala la ilaha illallah na shaida ba wanda ya cancanta abota masa shi Allah shi wannan arni ne ya furci wannan lokacin wannan kalman da zai iya faɗa kenan kuma ya faɗa fakaffa ansari shi ansar mai yake cewa dan wana wanda muka je zamu kashe shi dan ansar mutum madina shi ya tsaya bai taba shi ba tun da ya fara kalmar shahada shi sama ya ce fata'antuhu bi rumhi hatta kataltu amma ni na take masa kibiya na na soke shi kibiya shi ya mutu kadim kadimna kafin mu zo madina balaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam labari ya zo ma manzo Allah fa qala shi manzo Allah yace ya usama aka taltahu ba'da an qala la ilaha illallah shin zaka kashe mutum bayan ya furci cewa la ilaha illallah kuntu she usama ya kare kansa yace kana muta'awwizan yake wannan yayi wannan kalma don kare kansa ne amma shi ke yaki mu shi ya kashe wani shi ya kashe wani shi ya kashe wani ya faɗa don kare kansa ne shi manzala da ya maimaita fa ma zala yukarriruha cewa ya usama ka kashe shi baya ce a la ilaha illallah usama ya ce wannan tashin kare ya same ni yadda manzala ke so amma da haka hatta tamannaitu anni lam akuna aslamtu qabla zalika al-yawm she usama ya ce na yi buri ma ina ni ne arni na da ban manta ba shiga musulunci ba shi yau ne zan shiga musulunci don in zama na sabo musulunci wannan laifi ban taba yi ba kuna fanci jumlan ko ya ce ina ma ni arni ne da shi yau ne na musulunta shi kasance ma ban taba ma yin wannan laifi ba wannan laifin ne na yi ya mu jinjirjin a gaba na kuma ga manzo Allah yana zargina to ina ma na ni da ba arne ne yanzu ne na musulunta don a ce wannan laifi man ba taba yi eh, sa ba manzala ya tar masa hankali kuma masu yi sa'i yan wa zanci fiki hadisi ba mutum fa arne ya kashe musulmi shi usama suka doso masa za su kashe shi la ilaha illallah shi mai madinan mutum ansari ya kyale shi ce Usama yana ganin cewa ya yi ne don kare kansa kar mai cuce shi ce Usama ya kashe shi inda da ya kashe musulmi amma ta babbala inda Usama shi da ciki tashi kai yanzu sake harshe ka kafirta dan wanka tashi hankali ne ba wanda ya kallafa maka ba dini ba da ka ce wani kafiri a jini bai sa kan ce ka ce wani kafiri kana da lada to me zai sa ka tsaya lalle ne shi ka kafirta al'umma manzo Allah wannan shi ne haɗarin farko don ka kafirta mutum dalilin sarka samu damar da ka yake shi wannan shi ne ta hankali da muke ina gaya muku yara suna nan yanzu a yi hankali fa yanzu ranar talatin da muka yi bayan suna ɗaya dawa cewa yanzu dai suna nan akan bakansu kuma talibai mu ne wannan akidan an yi ta an gaji an yi ta misra an yi shi abin nan ne kaga ko arne ne aikin gwamnati kafirci ne yin shiga ko kuma turanci duk abin da kake duk kafirci ne ku yi hajjar ku zo ku yake musulmi kuma wasu da ilimin za su koya ma al'umma manzana su banci addininsa don haka ba manzana ya shekarar goma ina maka koya masa addini ke yi mm. yaushe kuka bayyana yaushe kuka kawo ma mutane dalili da yadda mara bakar gumi ya zo irin abin da Allah ya bashi na kida da ya ware wurin da yake yakin shi tun da ya fara ana ma an da shi da yanzu shi an kashe shi kuma bai ci nasara ba amma yanzu ku daga fitowa ba wani karatu kuka yi ba ba kuma da dalilin zan gamta da mutum shi ku ce wai ku ne yaka suna tara kwari da baka suna nan sun ce dai sun yakin abin nan musulmi saboda duk kowa farutu kuma inda kuna da hankali zai zake wannan ya wuce kuma kuma dalilin da zai sa ku saya cewa ku zama hakimiyya shine ku yi hukuncin da Allah ba tare da kuna da ilimi ba tare da kun fara addini aqida ma mutan ba shi duk inda manzo Allah ya tafi shi nuna mutan aqida su shekara goma yayi Madina yayi Makka to sauran sharama da yayi shi da aka je Madina aka yi shekara tara da wani abu ake hukunce hukunce ta shekara goma duk manzo Allah yana Makka shekar goma sha uku ina koya mutane akida bai harbi kowa ba bai kishe wani kowa ba bai yanke kowa ba ina nuna masa yadda za su bauta ma Allah Madina an zo na aka kafa daular islamiyya wannan lokaci ake yanke hukunci hukunci cewa ka tsaya hukuncin Allah sha ilaifi ma tuku sauran ibadan ba kuma waye galibin ku me ake nufi da wannan hakimiyya ayar suna nan suna abinda duba ko Osama to yanzu kai mutum ya ce kalmar ina ibada kidan ku dai kana dauka kafin magunsa yanzu maka shi ka zuka yake shi cewa kafiri ne shi dubo usama fa wannan mutum kafiri ne fa wadannan ba su karatu kafiri ne ya kashe mutane mafa amma manzo Allah yana usama wai nuna maka cewa arne ne to yanda zaka zuka yake mutum shi ka ce mutum tagutu wace dalili ne nuna cewa kai ka yarda cewa wannan mutum tagutu ne me zuciya ma manzo Allah ya taba kai ziyara wani hayi na Madina a kusa da unguwa na Madina ya ji duk wai hadu shi wani ke fitowa shi mutanen Madina suke mutanen unguwa suke dama manzo Allah mun shi da dama wannan mutum munafiki ne manzo Allah yake kun sage zuciyarsa ne bai ki la ilaha illallah ba Muhammadu Rasulullah shi da kake da shi da wuya ka zo ka hukunci kana sai ka fito da kowa addini har ka tashi kai ka zama hakimiyya ya shahi hukunci ai hukunci in ba a fara hukunci kai to yanzu kai ba ka hukunci ni ba na yi to ni da kai duk arna na yanzu shi ka yi tuku ko ba na yi kai kuma ba ka yi ka yarda mu yi shara ni na yarda shara to amma ka ce ni kafiri ne to yanzu kai ba ka yi sunan kawa da Allah ku fice wannan jumla ni na yarda hukunci amma na nuna mutane akida ni ban da ikon da zai hukunce yanzu na kan hanya kai kuma ka yarda ba ka maka ba ka koyi masa akida kuma ka ta aishara ni na yarda za a aishara kai ka yarda ka aishara amma ba ma yi ni tabutu ne kai ma tabutu ne yanzu tunda ni man na koyar ni na koyar shi kai ba koyarwa kake yi ba kai faɗa kake yi to ni na koyar mutane akida kafin je wajen tabutu ni ba na sharan kai ba ka shara ni tabutu kai kuma tabutu ne eh man daya eh, daya ne abin da kuke ga muna matawa muna da sakaici ne ahli sunna shi ga mutum na tare da ku yana wannan akida amma ba a kula da shi shi maku barnan shekara abin da kuka gina shekara ɗaya yi maku barnan kwana ɗaya in rushe abubuwan da kuke ginawa so yawanci talin yara kamar gyare ne dr bashir yake gaya mu wani mace wata mace ta kai tana kuka ta je wajen dr bashir yarinta maraya ko mai ne yaro ya kai shekara karshe na boko yaro mai son aji ne yanzu sun dauki yaron na sun boye sha a kaduna yaro ya bari ina ta tsofa mara kuma ba da ilimi na koya masa yaron ya bari an kawo shi malamai sun masa bayani sun masa bayani da ba kuma shekaru ce shi tafi da shi kuwa ta mutu ne kuwa ta mutu ne sun sake wannan shekaru barkatai yanzu ina duba talabijin ya tura ya yansa amerika ya shuka su ya wuce duk mutum da yake da hankali karanta ta sasan banna da sai da kutu again abin da aka yi a misra yadda ya tara jama'a ana hakimi, hakimiya hakimiya ya hukunci karshe a kai in mutane ba su da akida ba yadda za su tafi wallahi duk yadda ka kai ta ba ka koya mutanen akida bai bin Allah da buta ba shi sa Allah ya faranta ma manzala kiyam ne tafi sai gugurma ya da kowa hmm. baka koya mutane addini ba san Allah ba duk inda muke kunzumin jahilai wanda wasu a cikin wajin su sun ce wai yanzu kuna ji yadda ake fada a cikin maulid ne kalmomin da mutane suke amfani da shi waɗannan ka zan ta maganganun baka san da mutane kan wannan baka zo ka yake su ka kashe su je ina malam ai kai baka taba ji wani abu ba saura ka ji na gaba yace hadathana qutaybah bin sa'id hadathana hatim an yazid ibn abi ubayd qala sami'tu salama ibn aqwa yaqul gazawtu ma nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a gazawat nayi manzala nayi yaki tare da manzala ya kuna su guda bakwai wa kharajtu fi ma yab'athu min al-bu'ufi tisata gazawat shi na ta wani yaki wanda ya tura yakunan da yake tura a cikin wanda ake kai fariya shi man Allah baya ciki marratan alaina abubakar wani lokacin mun fita ya shugabanci sai na bakar shine shugabanmu wa marrata alaina usama wata ne shugabanta da usama to wanda fage yakin ne ina jin usama yayi wannan shine shahida akan wannan yakin da aka wuce can وقال mu هاي ne wa وقال Umar bin hafs ibnu ziyad حدثنا أبي عن يزيد ابن أبي أبيدة قال سميت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة غزوات يأتي سبعة غزوات وخرجت فيما يبعث من بعث تسعة غزوات yace ya ki guda bakwai ya guda tara na yi da manzana sallallahu alaihi wasallam amma cikin akwai da alaina marra abubakar wata na ya shugabanci abubakar akan mu wa marra usama duk yadda Usama yayi dan gidan manzo Allah yadda manzo Allah yake so shi ya kashe mutum ce la ilaha illallah kuma kowa yake lokaci zaka kashe wannan musulmi ya kashe musulmi ina gudu aka bi shi duk shi yake shi la ilaha illallah shine Usama yake a muta'awwiza ne yayi wannan ikari kan ne ba dan Allah yake sai ba yayi ba nan amma da haka bai ta wurin Allah ba don ba haka ake yi ba kafin ka ce ka fito yanzu ba muna tare ba mm. yanzu akwai kalmomin da wasu suke fara kai kanka san arna ne akwai wasu kuma da suke aikin jahilai ne mm. jahilai ne jahilai da ba su abin da ake yi ba kuma haka Allah ya so shi da an shirye su kalmomin kafircin da ake yayin za a cikin mawalidin nan in ka ji shi kai kuka kuma da gaske ake yi ana yi jahilci ake yi to amma manyan da suka sani billahi da duk wanda ya sani yana kurci wannan kafirci mai kusurta wannan dole ya zama cikin kafirai saboda Allah ba wasa bane manzo Allah ba wasa bane addinin Allah ba wasa bane addinin Allah ba wasa bane to amma miki kawo wannan rashin ilimin da ka isa ka kira suna a kanan nan ka isa ka ce Kano ka kira zuwa addini yanzu mata da mutane gida suke rigima kasa kasas ya ba rigima ake ta yi don aji akida unguwanni yara yanzu ana ta duka su su koyar da akida to kai dai Allah ya baka akida ka shiga ka koyar masu amma kana wani gefe ka ce kowa ta mutu ni ba na yi kai ba kai mutu ta mutu ne yanzu ba san me ta mutu ne wani wani ya zo nan na ce me tagutu ya ce yoyi shi bai san tagutu ba na ce kuma ka ce mu tagutu me tagutu ne ba wata kwana biyar ba da jira ne na ce me tagutu me tagutu me kake nufi tagutu wai su suna neman dalili da yayi tajjiji da yayi kaza kaza yanzu ya gani dalili ne biyu wancan na ce to dalili ka biyu wancan ka dalili wani karatu ka yi har ka gane dalili daga jin wazi. fito nan ka shiga nan ka fito nan ka shiga nan shi na jiri saurayen wa ku gode mala ma hadari a mu da ku shine mai aiki abin da muke karanta wallahi wallahi ku gode ma kidan da kuke gani akida ka aiki da shi in ka ba rayuwar manzo Allah akida in ka samu akida zaka shirya da kuma akida yake samu mutum ya samu kai ma'araka ba zai koma baya ba ko ya gudu zai tuba ya sake komawa amma baka da akida ba abin da zaka yi akidan shi zai tsaya ka tsaya sai inda ka wallahi ko ma me wallahi ka tsaya saboda kana da madogar na Allah da manzon sa baka da shi kuma me zaka iya yi wani ke gaya mu ya ce wata mace a cikin gari ana kira shehi ya ko ne ne irin da wanda shaida ce ta oho kuma menene ta je ziyaran wata wanda ta fita ta je ta yi sallah shi sauran wancan muridai wancan matan babban shi suna dariya shi ce wai haizu tana sallah bai ba ta kai matsayin ba suka ce ke ce wa ce ba ke ma Allah bane a nan kana ke nana wannan ba ba ke ma ba Allah bane wani Allah wani abu kake bota ka zan ta irin wannan lokacin ko auna ma ya kace abin da zai ci kenan kana da ke kowa Allah ba yake su biyu ne eh amma shine babban to amma yanzu duba abin da ake ciki yanzu kowa Allah ne fa yanzu a wadannan mai eh ai sun kai matakin eh hakikan na amma kage Firauna kafirci sa su biyu ne shine babba Allah shine karma amma sauran kuma sun ce dukkan su Allah ne kage kalmar Firauna ya fi soki da nasu don Allah su biyu ne da shi da Allah Allah da gaskiya eh ka zanta. to amma wani sai da da mabiyanta duk Allah ne komai ma komai ma ga nan su kuma ana nan kan kai shi ka yi karatu kana jin kasatinsu su shi ka ce da waye ake rayuwa da neman. shi kana jin kasatinsu. su jiya na ji kasafin ne wani babban malami yake cewa shi da bukari bai taba shan ramadan ba hmm. bai taba shan ramadan ba ko ina yaro ka ji wannan tasuniya ba ina yaro ramadan ya shiga shi daina shan nono eh. to jiya ina nan da shi na sa manzala sallallahu alaihi wasallam da zai je gazzatul makka shi ya doki kof ya doki nono nono da ruwa ya nuna al'umma yake kun gani masu azumi da na sha kusha annabi ba zai je fagen yaki ya sha ruwa ya bar ramadan tun da ya sha ruwa bai sake azumi ba shi ka zo ka ce sha bukari ya daina shan mama ma ana ramadan to ga mazan da kuma ya sha cikin ramadan waye ne ne shi ka faɗa ma wallahi ka faɗa manzala yana da laifi ka san ko ina zaka shiga duk ka ga irin wannan rayuwa wai me ne yanzu to amma wai yanzu har yanzu mutanen hankalin sa daure yake ina bara na ta ihu ba wai me ne yanzu ka ci shi da abukazi bai sha ba amma manzo Allah ya sha to ka jira muku dan ma wai su ba sa duba wata duk ran da bai sha nono ba to wata ya kama <laughs> wannan ba zai tsanci Allah ba ai ya wahala wallahi mutum tsanci Allah kuma ya karanta karatu wallahi yi karatu waɗannan mas'uliyar ina kanku wallahi al'umman ku ne iyayen ku ne dangin ku ne wallahi a masa addu'a Allah ya shirye mu da su ba lalle wallahi abin da ya tamke haduwa ce na ba wai fa ake waɗannan su shiga wuta bane fa ake yi mu zama ɗan wa ɗaya fa ake su zama musulmi kamar mu fa fata muke da zuriyar mu mu shiga aljanna tare abin da Allah ya kula manzo Allah kai kenan ba fata bane ka zo ka kashe wai shiga wuta kake shiga aljanna wannan mugunta ne ba addini bane wannan ba fata bane wannan wai shi Ibrahim ma akwai sanda ya ce da mahaifiyarsa lokacin da umma kina da ciki kin tafi kai baba abinci ai akwai sanda kika kin tide zaki wa ita ce eh, an yi haka to akwai wani tsoho ita da ki ba take kwarai an yi haka na tuna sannan ina da cikinka sai zan waɗi din da wum ya tare ni ban waɗi ban zo da abincin ba dan je na kai ka abinci yana gona ci to ai wannan tsohon ni ne ba ma ya ba amma ni da tsohon a can wannan tsohon ba ma ya ba waɗannan wallahi wanda babu rahama zuciyarsa zai yasa ka ga irin waɗannan bayan Allah wajibi mu ne mu roƙi Allah ruku'in mu su sujadan mu ta kuma iyayen mu haka da dangi shi yanzu Allah ya gane da kai shi ba abin da yake zuciyarka ka kashe mutane ka zo ka kai farmaki mutane ka sai ka kora dan dan Allah mala bakar gumin da zai zo ne da kawai ya yake mutane ya za yi ina da wani ya a cikin gari shi ke so yanzu kana jin shi sunna ba za ka saba ba yace da an taru mala bakar gumin na tafsiri shi ya iya tsiya yadda ake jan tafsirin nan sai ringe ko da mala bakar gumin shi an ga ba shi kudi ina tsiya yanzu sunan shugabannin ahalin sunna yace wallahi malaka gumi na karanta shi sufufi a cikin gari da wanda makyan sunna hmm. shi su ce ka zo kama tafsir shi kuma yana da murya kamar malam gumi shi ringa yana tsiya kun gane ana ta da rai ta ringa ba karaka yanzu shi ne shugaba ahlus sunna da ka zo kawai baka da komai shi ka ka tsaya ka ce da dama hakimiyya hakimiyya hakimiyya umman lami akum ai ayan ce na ba umman lami akum umman lami ba na yi kai kuma ba ka yi umman lami akum haka ake ake sanke aya soki haka yadda ka dauko ayan soki ba mai gane shi sai kai kadai ka je ka duba abin da malamai suka faɗa mana ilimi ai ba ne na wasa ba kuma ma ya kun wasan yara ne iyayen ka ba su yi ba sun mutu kakanni ka ba su yi ba sun mutu Allah ba su iko ba kana so ka tabbatar da abin da kai daga su baki dai yan wuta ne ba inda kuranin haka yake iyayen mu akwai wanda suka faɗa kalmar shahada da za su mutu ba abin da ba su yi ba iya ba abin da za su yi amma yanzu ana cewa duk wanda bai ba tsawon mutu ne duk waɗannan musulmi tun lokacin manzala zuwa wanda ba su yi sharaba ne arna ne ibn fojo ko wannan da ka karanta tarihi yadda ya koya ma mutane yadda ya kokari in ba an zanta da shi ba ba yaki mutane daga bayan an tare shi ya yaki ko ya tabbata da ji ka fara sanar da mutane da tsoron Allah da takwa da ibada da addini da shari'a su ta a ku bi rahmani mali da aziz an shi duna muhammadi illal hawa na fi muhammadi shi dai ya su da son manzo Allah kin su kuma da ilimi Allah dai kiyaye wallahi muna cin hadari wallahi ni dai abin da yake wahadi yara yanzu son girma take son girma kowane yaro son wani a ji shi shi ya zama mutum riyafa zaka bota ma na shekara hamsin rana ɗaya ka bata ka bata riya riyafa haɗarin riya kenan ka ka tafi umra su talatin hmm. wata na ka sha shai zaune awa mu umran na malam ba fasawa wala shekara nawa kenan zuwa muke yi ba ma fasawa daga yin wannan ba dan Allah ban ka kudurta da mutane su ji ka to duk shekara talatin ya tafi a banza hmm. a riya haɗari riya ke na miki ɗaya ka rushe duk ba dama lokacin da kake fada kana yi ne don mutane su ji hmm. to tashin ciyam ka ce Allah na yi umra la yake ce ba kana sa a jiri kai alaji ba ne jika musu ka karbi lada wannan shine hadar ne yara ba sa gane wannan abu cikin mu baki daya ba wanda ya tsira akan riya ba wanda ya tsira akan shirka shi mutum ya roki Allah i tsaya kuma ya roki Allah ya rabu da Allah Allah ya hadda Allah lafiya abun shi addu'a shi shi al'anima Allah ya ma sutura yake cewa حدثنا أبو عاصم ضحاك ابن مخلد حدثنا يزيد ابن أبي عبيدة عن سلمة ابن أقوى رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا ابن حارثة وعينه تمام وأن لوكتين شيني في المنصب يأتي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن مسعدة عن يزيد بن ابي عبيده عن سلمة بن اقوى قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعه غزوات فذكر wani wuri unguwa wani kabila ana kira wani yaki ne manzo Allah mu wuce ana kira wani da aka yi yaki ana kira kana yazid wa nasitu bakiyatahum shi na manta sauran yakin da aka yi tare shi ma'ana na koro maka waɗannan a baki ɗaya ya kuran da manzo Allah yi da wanda suka shaida da wajen da Usama ya ina ciki da babansa yace babu gazwatul fatih fatih makka kenan mun gama wannan kenan wanda mun ce in kun gama haibar in kun gama hudaybiya in kun gama hunain in kun gama gazwatul badar in kun gama uhudu don zama yi sa a saka internet kuma buga shi littafi al'ummar su karu ku fito da matsayin sa a ciki domin ku bari sadaka jariya ku zama masu zuciya talauci na ba za ku yarda mu sani sha yanzu halin muke ciki ba wani ya girka ba nan zari ba komai ya je kuma in ka ci ka koshin ya amfani ka kuma ba ka yi ma Allah komai ba ka je kasuwa ka samu kudin ka zo ka ci ka samu gidan ka biya kudin haya ka samu iyali wa ba dai kai ne duniyan ki na ka gama kai kuma a cikin addu'an ka ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to an baka duniyan ka samu na lahiran fa me kai masa sai wanku annan ku yi wani abu abin da zai zama ku sadaka jariya mutanen ku karanta targe ba kika gan cikin gardi yara mata sun girka littafin soyayya yanzu ana ga ma barnan da ake makarantu mata zaka yi mamaki ba ta cin jaraba ba ta komai makaranta littafin soyayya suke karantawa babu addini ba karatu irin waɗannan tafin tsira ku tarjima mashi mai kyau ku sami yadda za a yi a raba amma ya za a yi a bar yara yanzu ba sa karanta kuma shi soyayya shi wasan kokoyo su ya ya'yan musulmi ne ba san ko ba yanzu ma ana kai masu farmaki a wajen da suke ya ga ake masu yanzu babu gazuwa sulfati na fatan gane ba بأس به ibn abi ba'al eh, balta. ila ahal makka yukhbiruhum bi ghazwa nabi sallallahu alaihi wasallam wani kisa kenan za ku ji ku duba zancen suke mutum ka kafata mutum yau a kansa muke shi hafiz ibn abi balta ina daga cikin mutanen da sun hijira sun zo wajen manzo Allah sallallahu ana tare shi a Madina yake gaza ta bada to lokacin kowa ina da dangi a Makka lokacin kafirai suna da karfi to shi kuma dangin suna nan shi kuma ba ko ne a wurin ba shi da ma'ana ya daidai maka ne amma halifan suna aminan su ne amma zuriya kakanni ba shi da shi kuma kun sha maka da dangi a can za su maka azaba da dukiyar ka su yi komai sai ce babu ne da babu zai fayyace maka yakin da manzo Allah ya kan mutanen maka ya aka yi ya aka yi shi kuma Hatib wanda ya yi hijira ya iman da Allah ya yi wani laifi ya aka karasa da wannan laifin wannan laifi hadari ne a game da musulunci yake ce anan ga gane cewa ku san lokacin manzo Allah masahabe suna saba ma Allah dan shiya da yake kowa masu ne kare yake yi sahabai ba kan jibril ko min ila ciki yake cewa hadathana kutayba ibn sa'id hadathana sufyan al-thawri an amr bin dinar wanda sufyan al-thawri ne ko sufyan ibn uyayna wanda yake cewa amma sufyan ibn uyayna shine rajin kauli akhbarani al-hasan ibn muhammad أنه سمع عبيد الله ابن رافع يقول سمعت عليا رضي الله عنه سيدنا علي كبار وانا حديث حديث سيدنا علي يقول بأسني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وزبير والمقداد سيدنا علي كتي واني من قال لي تورا ني ني زبير دي من زمان أكو كينا فقال كما قال لي إن طلقوا كتبي حتى تأتوا روضة الخاهب خاهب وين وريني كان مكة المدينة suna rauda wani wuri ne ana kira rauda rahim ya ce ku je wannan wurin fa inna biha za'ina ma hakita akwai mace mai tafiya za'ina mace da take tafiya matafiya ana kira za'ina da sunanta bane shi dai ta ne ku je za ku mace mai tafiya wanda take tafiya za ku ta fa ubu minha ku karba littafi annunta akwai wasika tana tare da karba wasika annunta lokacin manzo da kire ko ba bai ce shika daga nan bane daga nan bane kawai yake ku je akwai takardar tare da ku kwaso ku kawo tuni malaikar jibril ya sanade manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ke boyawa Allah ne an da wasikan shi Allah ya sanar da manzon Allah tura ga wajen da kuma matan take ga wajen da matan take kuma ka san a tafi kafin a iso wurin amma manzan lai wasu fa an nuna masa duk tafiyan da su jannadi za su yi tafiyan su duk yadda za su yi daidai da za su same shi ga wajen da za su same shi tafiya na mai nisa a mai ta zafi same shi ta wuri kaza akwai da tashin da ya kai wannan yanzu a ce mace tana tafiya na ce na tura na ce je ka kawo ma matan nan ko ta yi kona nan za ka ji jiki kafin ka same ta shi ka haka wannan nabi to amma din haka shi da Allah ya sanar da manzonsa da tafiyanta da tafiyan su zanna ni baki daya gurgudun an wacce masu an ce kun zo daidai na za ku same ta da tafiyan ku da tafiyan ta za ku haɗu daidai na wannan shi ne mu'jiza na kashi ba wai shan shan a cikin ramadan ba ne wanda in ya kama yake cewa Allah kai Kano an gode ma Allah duk waɗannan su ne da ake faɗa ana ji mamaki ana karatu ana bin wani abu ne yake cewa fa nahnu bi za'ina shiga mu da matan mai tafiya kuna la hakim ka ce da ukhriji alkitab ba mu wasikan nan qalat ta kai kiriya mama iya kitab bana tare da littafi fa qultu fakulna jijin ali yace mun cire ta la tukhrijinna alkitab lalle in ma kito mana wasikan au la tulqinna thiyab ko mu yayi maki jikin ku kwace ta kasa ba yin da zai da biyu ne ki fito da wasikan ya zula min lafiya ko mu maka mu maki sirara ko ina kika bu to da wannan kayan shi mun karbe ta kage me yasa abin suka jina kai ba inda za yi ba canza ba ba amma tun da manza ne wasu fa sun ga sun ga mai tafiya ita ita ce mai tafiya kuma tana musu da da wani suna yaci ma ce ai kamin dan ne ba ta dan kawai mu koma mu gaya masa kawai wannan bai wa Allah yaushe ne ma ya da hankalin da zuci wani wasu da Allah tun ta ce babu da ina mu ne jaji a ce wallahi mun same ta tace ba abin da kuma ka ganta ma ba tare da wannan takardar ma ne eh harin harin za ta mana ku ta da annabi ma ko je ka ba abu annunta sai ma an ya shaka kanta kai Allah kuma sahabbai shi ne sun ce lalle shi fitar wasika to magana manzo Allah wurin shi yakini ne ba wani kwankwanto da zaka sai kana bata lokaci kamar Allah ya bada mangana kana bata lokaci haka magana yake hakalla ya a duniya hakalla ji ta shi baya wasa manzo Allah bai yin wargi bane duk arna sun sallama masa duk kafirai shi da hasada wata hadisa ce Allah ya kayansa ya kawo shi ya doki kayansa da al'umma su shirya fa kharajatu min ikasiha shi ta ashe abun ma ba wai daga gangan jikin ba ne tana nan akan ta. shi ta wani kisan ta ciro wasiƙa duba irin fikira dan Allah ko mu yanzu ne mace ta sata ma kaya in gasar jikin da zaka ruba da jakunkunanta tana nan ta sa cikin kiso aje fa atai na bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka kai abin da yake ciki ba fa idza fihi a cikin wasiƙa min habibu hatibi ya ce daga ni hatibi ibn abi balta daga gare ni zuwa mutanen makka mina mushirke amma bai ce mushrike bane fa nan wurin daga makka yukhbiruhu ina ba su labarin bi ba'da amr rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya tana da zai zo kaza ke ku wuri kaza watan kaza kwanaki kaza manzo Allah yana tada na zai kai muku farmaki ku sai ni sun sai su kuma ya za su yi su shiri lokacin an hadu me ba zai faru ba to wannan shine wasiƙa ku duba hadarin wasiƙa ku duba hadarin wasiƙa ba eh gashi can mushirkai ne ba shi ya rubuta wasiƙa je a su in samu wannan wasiƙar ba su sun fi lokacin su fi manzana dukiya kuma arna sun fi yawa suna da mutane daban da ba za a haɗu an je kuma shi ba da kuma wannan mutum ya je badar kuma ya iman da manzala ya rubuta wannan wasiƙa kuma manzala yana nadari don ku ka karatun fa akwai hadarin da ya bi wannan a duniyar nan farkon za a fassara wannan mangar farko za ka dauki shi ya yi rida don ya tona shi manzala kuma an je can ina ce da kafirai ku zo ku gabza da manzala tare ni ne dan rukwatun ku kuma za za yaki kuma cikin yaki na za a kashe manzo Allah addini zai iya karewa to shi kuma a lokaci yana tare da kan bai kuma duk zaka iya fassara wani to ku ji yadda aka kare fakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ma maha ku duba manzo Allah sakina da waka bai fara zagi da cimar ya ce hafi menene wannan kuma kage lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo masa zai iya kira hafiz ya tambaye shi yace ko san komai komai dalili ya tara aka taru yace hafi me wannan kuma menene wannan hafi me kawo wannan kaga ku doki dalili ko me mutum yayi a saurare ko kai ne kawo shi a wani wani masa da abin da ya kudurta ku ji abin da ya faɗa قال يا شاكب يا رسول الله لا تا لا تعجل علي يا من زال كركي غقاوا شاني إني كنت امرأ ملفقا في قريش na kasance ba ne ina labewa ne mutanen Qurayshawa labewa nake a cikin su ya kun kuntu halifan ana cewa ni na kasance abokin su ne amma ba dan asalin ba ne wa lam akun min anfusiha ban kasance dan dangi a cikin su ba wa kana man ma'aka min muhajirin man lahu karabat yahmuhuna ahlihi wa amwalahu wa amwalahu yake cewa akwai a cikin wanda kuka yi hijira tare suna da dangi can wanda wannan dangi suna kula da matansu da 'ya'yansu da dukiyar da suka bai to saboda haka zai kasance yahmuna ahlihim wa amwalihim zai kasance na fata an gane to amma ni ban da komai ban da kowa can na bar zuciya na bar iyala can to kurshawan da suka suka yi hijira tare da kai akwai wanda suke da dangi suna kula da ƴaƴansu da dukiyarsu ni ban da kowa sai ka ko yaushe za a iya halaka da iyali na da dukiya ta? fa hababtu shi na so izfatani zalika min nasab fihim saboda wannan dangin da na rasa a cikin su an attakhidha indahum yaddan in samu wani masai ya hamuna karabati in samu wani masai da za su kiyaye dangi na a can Ya ga sa kenan na ne kenan na tura wannan wasika ne don samu karfi a gun sosai ni man na tare da su hmm. shi sun ga kula da dangi na su ba ya ai an zama faka ai ba ma ai faka na kuma sun ga kula da su hmm. amma ni na tare kai manzo Allah na yi wannan don samu masai a gun su kuna gane mangana mangana haka yi ko da kuskure ne haka yi da ga tsake haka yi to walam af'al ban aikata wannan ban irtadan ko na yi ridani ban yi wannan don na bar addini ba ne ka sai zahiri wannan abu ridani ma'ana ya zo ne ke ike dauka manganu manzon Allah ya kama arnan ina ga ma manzon Allah gaskiya nayi wannan ne domin samu kusanci da kafirai su su tiye dukiya su tiye dangi na kamar yadda wasu suna nan ana suna da dangi a can ko da kafirai saboda jini ya sa suna kula da ƴaƴansu ولم أفعل إرتادا عن ديني بين دبني ba a bi kufur ba da islam. ba na yi wannan ne don na yarda da kafirci bayan imani na manzala ba haka ne ina tare da addini gam fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam amma innahu qad sadaqatu yace khatib ya gaskata muku mun gane fa da haka yake ya kuskura amma mun gane haka yake فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب انكم هذا المنافق ده ينكش lahira منافقين wallahi munafiki ne zahiri abusa munafiki ne zahiri munafiki ne fakara sai manzo Allah ya madde martani bazance munafinci ma dan ajanna ne Umar saurare kan ci innahu kad shahida badara ya ji gazatu badar wa ma yudrika la Allah Allah tala ala man shahida badar kala imalu ma shitu fakari da fatu lafu bazance munafinci bane Allah ya ce ku ya abinda kuka gin dama kun mutan badar nan an ajanna ne ku to tambayi dan shiya da ni da ke mun je bada To tambayi dan shiya dan shiya ji bada to ga matan da suka samu ne wadanda ba su daji ne ba su daji ne ma da suna daji ne ai ba su yi wannan ba duba haɗari dan shi yana da ya ji badar ne ya dan da ke wani tuta ya zagi amerika zagi amerika da rashin zagi ta ɗaya ne sawawa alaihim an zarta aulan tunzirhum menene shi tuttocin karnuka yanzu yanzu dan Allah ya zaka fasa wannan a gaban manzon Allah a gaban lokacin wahayi na sauka mu ce wannan laifi ba ce kafir ba an ce dan aljanna ne ma to cin sahaban da kake ce cewa ta zuci ne abubakar yana fage yakin badar umar yana cikin fagen yaki badar usman manzo Allah yana jinna ina jinya yar manzo Allah wanda shi ya fi yakin ma manzala ya ce usman na da ladan yan badar ku raba masa kayan da ya yi ku raba masa ganima ali dan badar ne waɗannan manyan kurashawan waɗannan manyan sahabai waɗannan masu kauna Allah su ne kuke kafirta yanzu kuma ga hafiz mutum ɗaya ne da cikin musulmi ga bala'in da zai jawo ma musulmi manzala ku ce ba wai zance munafi ba ne Umar dan aljanna ne Allah ce su yi ma fiye da haka ya yafi masu ni da kai mun je badar ko Humaini ya je badar ko ya yi homer sun je badar ne ku ringa karatun ku fanci addinin ba abun wasa ba ne shi din kana suka daina addini ka daina karanta jisai manzo Allah ka je ka ko ka fara sira da suniya suna da shi ba waya an ce kaza wani shehi ya ce kaza wani mai naji ya ce kaza to wannan addini da mafarki shi ka je ka rushe waɗannan abubuwa don shi ba su da sanadi liman ya ce kaza gome ne yake kaza ai mafarki kaza to wannan addini ka je da tarihin rubutun tarihin su to shika zubar da wannan sun dai ba su yarda da wannan abubuwan ma aslan ah, yaushe mutum bai yarda da qur'ani zai zai yarda da hadisi ne to ku duba yadda Allah ya yi abin ya mu ji manzo Allah ba zai tafi da dan Allah duba fa kana innahu kad gufra kad ya ce yake cewa yake cewa innahu kad shahida badar wa ma yudrik la Allah tara ala man shahida badar kara imalu ma fa fakad gafartu lakum to nan ne bidai haka Allah ya suko da aya ijafun ne sahabai an yabi masu amma za a jafun ne ku sai da wa kuke so da wa za ku yi mu'amala da shi kuma wa yake da kariya Allah ne yake da kariya ba shi ku yi wadannan aikin ba annan ne qur'ani ke nuna cewa duk an je bazar ba masu bai mai zafi asaba ma Allah dubai da Allah yake ga masu shi Allah yake da me ya ladina amanu ku ya wanda kuka yi imani da Allah da sa la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kar ku doki makiyana da makiyan ku zama masu ta al'amarin ku ba zai yi ba ku daina wannan an sauka da shi ne don a ga sahabbai ko da sun je bazar ne kar ku sake wannan aikin makiya makiyan ku ne abokin adawa abokin adawan ku ne tulquna ilaihim bi mawadda kuna kuna su ku hadu da kun kuna neman ku hadu da su na soyayya ku jefa musu soyayya ku jawo su akan soyayya ku sa musu abin da za su so ku babu wa kad kafaru su waɗannan da kuke neman ku yi soyayya da su sun kafirta bima aku min al-haq abin da yazo maku shine qur'ani to me kuma shi kashi kai aboki da su me yasa kake so su kare dangin ku me yasa so kare su Allah zai kare dangin ka qur'ani ke ne yana tarbiyyar da shi ai yi amma qur'ani ya ce ya kuma yace ya ce sa su daga ku ji ya yace ya ayyuhal ladina amanu yace ya ayyuhal ladina kafaru ne la tattakhidhu aduwi shalati makkiyana da makkiyanku ka kuma da so abokin abokin abokananku don sun kafirta shine mai qur'ani da annabin da na koya sun kafirta shi to shine dalilin cewa karku karku dauke su wani abu fakar dalla sawa asabil kafirin nan sun kawo a hanya tunda sun kafirta Allah sun kafirta manzonsa sun kauce akan hanya madaidaiciya kaga nan ne tarbiyya dan Allah hatibu yazu da haddi ne tashi ya zai doki manzo Allah dan Allah Allah ya sa kashe a da zuriyar sai yau an gama hau an samu aljanna kuma yana tare da annabi kuma da Qur'ani ya na yana ga masa ya hankali amanu ba ana ba su siffa mai kyau makawar mutum zai cewa an kwace mulki wajen yin na da bishop sarwa su duk ne nan aisha ba wa a doki wani tuta da wani bakin nabi a sai kasu ta mutane shi ake amma gari nan ba su mafaka ana maulidi daban-daban da wani abun da dubura su kanon nan mutum wai na san wali ba ma sahabi ba ya san wali sa bai kai sahabi ba amma na zagi sahabi kuna tare da suna maulidi ya zan yarda cewa kana son manzo Allah ka saya ka ci Qur'an baki da ya zan yarda mutum da izagi izagi Umar izagi na Aisha izagi Ummatul Mu'minin ka bashi mafaka ringa nuna yana kada gangare yana son manzo Allah ka yarda to waɗannan addinin wasan yara ne mikdar da sai na duba man duba ba shi ba mikdad sai na duba maka ake babu gaza to fata fi ramadan ya ce ai fata maka nan wata ramadan aka yi ya ce hadasana abdullahi ibn yusuf hadasana lai حدثني عقيل عن ابن شهاب الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح رمضان من زال ياكي من فتح مكة اكثر وتر رمضان وقال سميت ابن مسيب يقول مثل ذلك شيء ما يفدات وتر رمضان اكي وانا وعن عبيد الله بن عبد الله أخبرنا أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا لأزمي أو رمضان فرق تنسى حتى بلغ لوكسين wani wuri ana kira kadid ma wani wuri tsakanin maka da madina allazi baina qudayd wa usfan hayi zina nan in zaka fito madina za a gan shi an ta usfan kafin ka raba hanyar jidda da maka. Allah ya kai mu baki daya da ku eh Allah ya ba ku arziki mai amfani da mu baki daya je a ai haji kuma ai haji na Allah da manzon sa ba haji na ta sai yi ana manga eh ya ce alaji kuma ya je ya ta kewaye bai san abin da yake ta na wata ban san me ba sai ta masu ba sai ni ba sai ya samu kudi dai tafi umi je bi mutane wa zai nuna mutane a can ka tashi nan ka fi su yi wa zai nuna mutane sabubi ne jahilai ina zaka yi kun ce turmi ka ce sun san me ake yi addu'a me yake kai kuma ka ji su kana ji labbaika allahumma labbaika ba sai ma nan ba sai me kake ba ka je yi ka dawo yi da kiyaye le le kare mu da jahilci shi ke cewa shi ke cewa Usman fa afsar shi manzo Allah ya sha ku duba nan falam yazur muftiran bai bushe ba ina sha hatta in salaha sha har watan ya kare amma shi da abuta bai sha ba da ko auna ba zala da ya sha da darura shi da abuta kuma bai sha ba in dai sha ramadan laifi ne to gashi ku yi hukunci alin da eh? Ka eh, ga a nan wurin shi yasa suke cewa muke kafirta mutane wallahi suke kafirta mutane in ka tuba zahiri wannan magana eh dare ne manzala da yasha sha kuma wallahi manzala zai iya azumi tafiya wancan wannan wurin ba abin da manzala ba zai iya ba mutum da yake azumi misal yi azumi ya gobe yi jibi yi gata yi to amma manzala sallallahu alaihi wasallam ina yi abin da wanda Allah ya tura shi akai abin da umarni Allah yake bi umarni Allah yake bi umarni Allah yake bi malam kenan kuma kaga idan suna nufin matsayi ne kenan ya fi annabi matsayi ke ko ai ka fasara ne kaga da wani ko ba bude yake matsayi shan fara wannan ai hadari ne yake gaban ku kenan kai ne gemu hadari ne matasa ku tashi wallahi ba bacci bane bacci ya ku da bacci ya lahira ku tsaya wallahi wanda yake bacci da sabatar da goma sha daya wallahi saboda ina jiran sa a can shekara da yi ba juye ka ba wallahi ina nan bacci ina jiran kwacen kaburi matasa kaburi na nan wallahi ba wani zai tashe ka duk makarantun na da yadda za ku yi ku isa da wannan akida a nuna mutane kauna Allah da manzonsa a nuna masa addini da gaske ni wa ma zai kashe mu Afirka ka duba cikin talabijin ana zanga-zanga afirka ka duba kuma ana zanga-zanga turai ka gan ka gan larabawa da ka gan daban mu ce ka ga mutum yana tafiya ya dauke uka ya zo wajen talabijin eh kamar shi dabba ne zai kashe kowa takalmi ma ba ga kazanta wannan sa daban rigansa daban ga dan shi shi da firi kaɗan ne bambanci haka ake dauke ma duniya in ana nuna mutane da ga mu ne wata. ana ta fama na ci abinci ana abu da ana ci ana nuna yaro shi zai kai ne kawai cikin mai kai a kan shi kenan afirka ana mutuwa yunwa mazan ba sa Allah da manzon sa mai gida na maka wanda na haya gidansa wata nan muna zaune ce ya abdulhab za su so jiya fa in yaskunu inda kuma hina ce mun ji cewa ka samu sun tura safara a can wurin ku kuma mun ji wurin ku a can ba gini su ina to karin shi ashe sai da zarguwa ya an gaya masu ne cewa afirka irin yan kawai suna labarin harin sai yan kawai mu duk afirka muna kwanan a kan ike yadda ka san biri ke haka suna kan zuwa sudan da gini shi ne fito ya ji yanzu an nada wani safara daga najeriya shi wai ne zai zama shi ma zai hau dutsen ne zai hau wannan ne ya ce ya su ma na kofi shagar ina ya sake daukan mu sai ka je maka hankalinka zai tashi an tashi ibi billahi azum wannan ba zan taɓa manta lahira ina jin zafi muna gugurma da yan jahilai yan kawa ce shigin mata nan daga Najeriya kuma nan mafi yawa yan kalo da yin irin tsora da wannan shigin wallahi ana tashi iji ko ina farin ciki shigin mace ta fito da maman ta kamar zuzuru ta fito da yan da nan ta shi ka ba su ce wai ne ne ne ita kuma tana cewa kai aji ba ni sarka ba ni sarka ba ni sarka shi ka canja hanya ba na idi ba kuma kuma ka ce da sojiya ba za a ganta ba in mace ce to namun ga harami nan za a dauki karton na sha ya shi bi ce ga mace ta kwanta da iyalin ta da dai shi ga ko tsaye na zaka yi gani ko komai tana kwace ba ta da wuri shi a kai wata ana kwana jefin harami a nan yari za ta yi fitsara nan ya za ta tashi kuma ta ana ba da madara na ba ba da nono da na fara da wani yaro ya ce to ai marar ha kuna wahadi kana wahadi ya ce ka ga irin ku ne fa can ha kana wahadi kana wahadi ya ce irin su na irin su na ima su ka aife ka ko kandin ku ne suna nan garabi na na zage shi ai shi ne zai tuba manta halaka wallahi na rama to ka ga irin wannan manzo sai musata masu yi da faɗa ya faɗa da yaro ya ce to ƙararwa rasa ya kai ka da ina mutunta zaka ya ce zan baka riyar ɗari ka je ka nemo yaran irin namu ka amfani da ta naira ɗari za ta yarda to ni ba naira ɗaya zan je tara mutane ka goma kaji dan banda dama fasiti ne haka kake yi a yi na ji daji zaki har bai manta da mai zai wallahi haka muke rayuwa yanzu da kuna ji tsakanin nan daga andalus zuwa maroko da tsakanin da turai kullum Shanka, ma girgin ruwa da bakake matasa da jafin su a zuba da su ruwa wata na kulle su wata na su a kone su wata na su lafiya a cire su ana kira masu hijira da bakake zuba da su wata na kama su a yi masa azaba wata na zuba da su wata na zuba sa a cikin teku duk baka ke ne ina za a tafi ne neman lu'umma ai neman abin da za a ci manzo mu rasa addini manzo mu rasa manzo mu manzo mu rasa addini iyayen mu tsaya mu kunci Allah wallahi a daina kasala da lalace a tsaya kunci Allah nan kuma malam wanda ba su bar ba mamaki eh wanda ba su bar ba su kuma eh gogoro ina eh da ita to gogoro aka ko yadda da yake nan gari kaga kan kanin nan yake mun din da ya mutu, ne ya fito in ta fara ne ta sallah da je kai kana magana gana wanda suka yi wadannan abubuwan malam suna harami masallan ma ba sa yi ba sa masallan so nawa na ake fito da masu ginin al'ada sun harami tunda sun je ba su da wani sofa ina suke da kudin za su sauka a cuce su a harafi yanzu ba muna amur bi marufa can fa aka jefa leda leda muka dauka leda aka yage shi an gan mace ne ta ciki wajen wanke wanke an kashe ta an yanka ta an sa bakin leda an zama ba yarinya da tana wanke wanke kuma ta yi ciki ciki ya bayana kuma kuma sun sami za ka yi ne yayi su sa aka daidai aka bata shayi da abin nan magani ta yi bata ka yanka ta kasa leda aka za ka jefa sha jefa shi ka gangawan za ka yi kuka ya ciki ya bayana duwa wasu waye ne ba mu bane kada shugabannin mu sun san waye Afirka ba za su taɓa mulki miki da ya ba wallahi amma waye kun Allah ya ce su ba sa ta kudi mutane ba da turanci da Hausa me amfani su an ce mutum turanci ma zai yi ma yaren yare ne amma da yaren yare man me ya rabar da hankala tashi yanzu ne za a ilimi ilimin ilimin na duniya ilimin na lahiran a fahimci duniya ma mu fance yanzu za a bauta ma Allah Usama jahili ne irin su sama injiniya ne su zo tambaye usama duk wanda ke gogara ce su ɗan ƙa'idan su tambaye usama injiniya ne in ba sai usama su tambaye kuba mu ne almajirinsa ɗan gaban sa ya zo muke ku passport ɗan security ku je fara muke ku passport ɗan gida lokacin da don koya da su tafi a duk ba su yi lokacin hukumar sojiya mai yadda hukumar sojiya da misra da afghan da pakistan sun yadda a je a yake rasha da security america ake wannan abu lokacin malamai sun yadda a yi fatawa shi usama ya zo kuba kan magana shi sha fito da mu je mu tare shi yi manga ina manga shi kai kuka injiniya ne yana da matansa hudu mujahid ne da na gaskiya nan ne yake zuwa yake dauko passport wanda kake so a yaki ma ticket ka je tabi da sun je yakin sun dawo dukkan malaman sun yarda a ji a yake rasha kajira akan fi da rasha cikin kasar musulmi ba laifi ba ne farko ku tambaye Usama bai turancin ba Usama injiniya mai har malaman sa na arna sun faɗa cewa yana kawai baya surutu duk ne wannan sai ku zo ku ko ko da gari ba ku kashe ba ku zo ku ce wai za ku kashe mutane gari ba ku yanda za ku je ka kanan gari ba sannan wata ma injiniya ne ba wasu hauka ke yi ba ba man ga baka ke ga rashin abinci ga rashin wadatan ilimi ga kura ga tashin hankali ga rashin akida yanzu kana wani zance wai zaka yake wa ga yake wa ka shiga daki ka shiga fata ka ga yadda ake barna yadda ake abin nan wani ne ga mu jiya yake ce wata yanzu ana maulidin tana ihu shi maza su kama ta suna mata rukiya su dinga shafa mamanta wa ana ana ana mata ana mata wai ta su mata ji mangana Allah shauki shauki wa ya ke da waɗannan talibai ku yi karatu karatu kuma na Allah shi Allah ba fa da ya damu Allah wallahi jaza'a bima kanu ya'malun in kana da gaskiya Allah yana sani in baka gaskiya Allah yana sani na fata duk gwagwarmayar da mutum zai ya duk matashi na duniya na yanzu bayan Usama yake ta yanzu Usama yana alfahari ya koyi wannan ilimin kuma ya sani da ya san istratijin su ba jahili bane irin ku sakandare ka kasa tin sakandare ka zo kana ma mutana hauka ya zai su duk abin da ake kul amerika usama yana tsere ke so aka yi suka neme shi cewa mai zai zauna can yaki lokacin da sojiya sun kore shi sun so su amfani da shi yaki ya je sudan ya baza dukiya a can ayi abin nan daga baya kuma amerika sun zo su kashe shi lokacin da zai je ziyarar uwansa ake so a soki bomba da uwansa cikin jirgin shi a sa suka gaya masa ya sauka kristin ya fara abin da yake so yi ma usama ya fara yake ga yanda yake son kashe shi ban samu dama ba a zahiri Allah suke nuna ma ilimi da usama ba ba ne ka zo ko arba'una ji ka kasa ganewa yake cewa haddasa ne mahmud na fatan gane hmm. ku gane karatun ne yace hadathana mahmud akhbarana abdurrazzaq akhbarana ma'mar qala akhbarana az-zuhri عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من مدينة معه عشرة آلاف دبقومة وذلك على رأس ثمان سنين ونصف لوكتين إنا حال شكرا تقص بربي هجرة فصار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يا تاج دي دي بود مكة غدان غدان yasumu yasumu wa yasumun ina azumi jama'a suna azumi hatta balag kadid aka je wanda ake kira kadid wa huwa ma a baina al-usfan wa kudai ruwa ne tsakanin al-usfan da kudai sunan wurin hayin na na arce shi manzana ce afsara shi manzana ya bude baki wa afsaru ya ce kuma kuma ku sha qala zuhri imam zuhri ya ce wa inna ma yukhadh min amri rasulillahi sallallahu alaihi akhir fal akhir ma'ana man zalla yana wani abu ya zo ya daina yi to na karshen shine hukunci ba wanda yayi da ba wannan ka'ida ce usul ku gane can. man zalla yayi wani abu da shirgi baya ya daina yi to karshen shine ajini ba na farko ba an nafka wancan kenan shirin yayi bayani yayi bayani magana ta kare to imam zuri ya ce to an sha manzala ya sha ramadan shi da bukar kuma bi sha ba sha je wurin Allah je shan laifi ne to manzan ne sha mun kuma zamu mu sha inda da ruwa ya kama amma shi Abu tun mama ma bai sha ba ana Ramadan ba ya sha mama tun yana tun mangoyo tun yana tun mangoyo bai taba shan Ramadan ba bai taba shan mama ba ne karamati malam sun ce kuma in yi alwala kwaɗe sai shekara 40 ne sai bai sake alwala ba ko shekara arba'in alwala bai karya ba Allah ya sa ku awa arba'in ne me me ta me cewa me cewa me ga shi baka yi dadin ne yace wa inna ma yukhaz min amri rasul sallallahu alaihi wasallam yace al'amar manzo Allah shine addini al-akhir fal akhir karshe na karshe in yayi karshe na karshe ake daukawa ma'ana in yayi abu yau she zai kushe shi ko ya zai bashi to karshe karshe shi ake dauki hukunci na farko na farkon da yayi aji su karshe rayuwar abin da yayi karshe shine kamar mutu a misali ya hana ya hana ya hana karshe yake ya hana kuta ila yawmal qiyama to ba za a koma ana farko farko lokacin da ake yi ba an amma ina nan an nafka su kuna gane karatu eh saka dan shi ba zai ce wai ai muta ba umar ya zai an hana la umar kar ba wai ce an hana an don muta zina ne Ya يأتي حدثنا اياس ابن وليد حدثنا عبد haddasa na Khalid Hadza. an ikrima an ibn abbas to wajen shi imam muslim ikrima ibn abbas ba shircin muslim ba ne bai yadda ya ruwaito a jikin wajen ikrima wajen ibn abbas ba <clears throat> dalali zamu zo a kansa قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الى هنين bayan an gama gazwatul hunain za a wuce ya an gama gazwatul fatr a za hunain hunain gabas game da makka ne ana kira ta'if hanyar zuwa ta'if ne ana kira hunain wannan muktalifuna mutane akwai akwai sun saba Fa sa'imun akwai masu azumi wa muktil akwai masu sha falama istawa ala rahlatihi yayin da manzan ya hau kan abun hawansa da'a bi ina min laban aw ma yake kawo ruwa yana kallo ko yana kallon su fa wada ala rahlatihi shi aji ruwan yake ga ku kai jama'a ku kalla sun ma nazara ila na shi ya kalli mutane ko ya duba ga ruwan annansa fakala muftirun sun mu afiru masu sha da masu baki da kowai sha ku ci gaba jam'i ne na akan ce lissuwami ba tare da wannan alfin ba shi ya ce fakal muftiruna ya ce dai naku ya ce a can mm, kagin naku a nan bakala mustiruna masu azumi suke fada ke ba shi ya ce ba to amma manzo Allah ne yake fada mangana eh manzo Allah yake ta afturu ku yi abin nan shi naku zama idraji ma'ana kuma nazar ila nas shi manzo Allah yake faqal afturu manzo Allah yake iftiru to amma naku yace faqal muftiruna shi masu sha sun ce lisuwan afturu na ba ka gani wannan mun gani zama masu azumi ne suke ce da jama'a ku sha yanzu manzo Allah ya sha na ba ta gani a na kurwa yake nan da manzo Allah ya daga ya nuna jama'a bai ce komai ba she masu dama wanda suka sha dama ba su sa bai su suma baya kai jama'a ku sha yanzu mu ma mu sha manzo Allah ya sha da san ibada kuna yi wani na yi ku ba kai za ka yi kamar kai kai abin da nake kowa ya sha dai to ta ga manzala kawai kallon mutane yi fakala muftiruna lisuwa masu yawan yin azmi kalma ala wazn fa'al ko da ba kuna ne amma yana cikin mubalaga mm. aftiru sun ci kusha iki cewa kara abdurazak akhbaran ma'amar an ayyub an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhu mun kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam fatih wannan karatun da shi za ku ringa gane ajini wallahi addini ba zai zama addini ba sai ya zama wajen manzon Allah kowane irin addini kuma ko mai tsabtansa wallahi addini ba zai zama addini ba sai ya zama wajen manzon Allah jiya na ji dan shi a Iraq ina kutuba ce alhamdulillah da an kashe Saddam ce Saddam da sun hana mu yin mawlidi mu samu sakewa ko me mutum Iraq da yana zagi yanzu sun sami yanci ake da na cewa mu yan bida na na ta karkashe mu yanzu mu yi maulidi mu mun gode ma Allah maulidi kuma wanda baya san ma kamar wanda baya maulidi ma arne ne suke so su ku sai illa a cewa musulmi na da matsayin sa akwai wani botan wuta da ake yi a kasar kira kurdawan nan ana kira ne ruhu sha kone wuta sha sallaka shi a yi biki ba za mu yi hana to ba wannan shekarar suka yi shi suka ce sun Saddam baya nan da ya hana zana bota wuta wanda wannan botan ya hada Turkiya da Kurdawa da mutanen Iraq billahi shi Saddam ya hana burta wannan to amma jiya sun tare shi sun ce ina kake Saddam yanzu je mun yi da Saddam yana na kuɗin dan shi zai daga kansa a nan ira to shi sa ba su Mubarak an hada kai a kashe Saddam to ga natija shi sa duk lalace mutum da musulmi ne kyale shi in bai yi shirka ba waha ba shi sa manzo Allah ce ila tara kufur ba waha ka ga saddam ban doke shi musulmi ba fi sabilillah kaumiyan da yake da shi amma duk bayan da ya tsare musulunci kaɗan, shi sa Allah yake taimaka mutum fagiri akan wannan addini yi fajiri su zai kara mana addini na fata an gane hmm. ike cewa ina muke na wai حدثنا علي بن عبد الله وقال حماد ne eh wannan atifi na can duk mu'allakat ne shi wannan mu'allaka ne eh, da yake cewa qala ahmad bin zaid ana ayub ana ikrima ana ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wasallam mishru zai ce ka ne atfi na kan wancan hadisi mai tsawo duka hadisi hadisi mai tsawo ne a cikin ce hadathana ali bin ali bin abdullah ali bin madini kenan hadathana jarir an mansur an mujahid an Bawo an ibn abbas Kala safar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ramadan manzan la yake fi a cikin watan ramadan za a je abu da birnin makka fa sama shi azumi hatta balaga usfan shi je wurin da ake kira usfan kuma da abi ina ma shi kira ya ce a masa ruwa fashari ban naharan shi ya sha a naharan ta ga jizi baya boye kar wani ya ce ya sha da dare liyuriya hunna don mutane su gani fa aftara shi ya sha hatta kajima makka haiji makka kala kana ibnu abbas ya kuru sama rasul sallallahu alaihi wasallam fi safar wa aftar manzo Allah tafiya yayi azumi ya sha fa man sha sama wanda ya so ya azumi sa wa man sha aftar wanda ya so ishanka gurgudu ikonka kana je kana cikin jirgi ne kana cikin mota ne kana je zaka yi azumin ka ka sha in kana so ka yi azumin dai mai tafiya ne zabin ka ka zo ka rama na fata an gane karatu ike cewa babu aina rakaza nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayatan yawma fath ina ne manzo Allah ya kafa da ya shiga birnin makka ina ne aji sa an shiga maka kenan an fara duk abin da yake tafiya hanya kenan an zo birnin maka kenan ina aje tutansa ina zai sauka yace hadathana ubaydullah ibn isma'il hadathana abu usama an hisham an abi qala lamma sara rasul sallallahu alaihi wasallam am fatihi fa balaga zalika quraish labari ya zo cewa manzo na zai isa maka kuma ba su ji ba haraja abu sufyan labari ya zo masa lokacin kurewa kun je hasib ya riga ya rubuta wasika sai manzo Allah ya janye daga baya wasika mai iso ba tun da matan ma bata san meye a cikin wasikan ba da matan ta san wasikan da an mutu to matan wasika ake aka bata arba'ina amma ita bata san tun da ta zo an kwaci wasika na bata san meye a ciki ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da sahabbai ana kusa da makka sha sauka suna da wani alama an saukan nan wannan kabila yana nan wannan kabila yana nan wannan kabila yana nan wannan kabila yana nan da dare sha huru huta ko ta ina to kumandan sojoji in na cikin kurishawa ya ga wannan wutan she yi tsoro wannan ru'ub ne ake shiga zuciya abokan adawa ya ce to shi na waɗannan ai ba mu kawo mu waɗannan sojojin ba zan biya ba wannan ana yi ne don a surta da abokan adawa sun zo kusa da maka shi manzo Allah ya raba kowace kabila kowace kabila su kawo daidai a kula wuta to Abu Sufyan ya ji labarin cewa an tashi amma ba yakini ya kare ne ba yakini ya zai yi shi ina so in biyo in gani ya dauki wasu a yi security a bincika mangan gaskiya ne sai sun fada annu yan security manzo Allah sallallahu alaihi wasallam خرج أبو سفيان ابن حرب وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقع يلتمسون خبر أنسل سنة تبكي سنة نيمان لابار شي من قال جاتي أنا سمعت دوس تانا ba سكريتي بحرام باني amma ba irin surucin nan makaryan banza wanda zaka zo ka kawo dan ruku da ka ringa tsaggira karatu a makaranta amma kansu hadu da mutanen su su shira sai inda za su yi amma namu sha je masallaci a ce a doke ruku da akai a ce wai ana tana ana sa yaki kasa su ba abin da suke she su burma ta duk aikin gwamnati duk duniya na addinin ka shi na gaba akidan ka shi na gaba yan wanku suna gaba kafin komai albashi wata na za hana ka albashin kuma ka kai an an fito da kai a duniyan nan gwamnati ka kai cikin za za su ke ka saki uku ba komai ba gidan ka kai zage zagen ka kulla sharrin da ma kike tabaro da yawan karanta jarida karshe fa babu laifin dan ka yi wani abu ka masa nasiya amma ba shi ka cuce shi ba iki cewa ya sani suna habar an rasu sallah suna neman labari fa akbaru yasirun suna kanta suna tafiya hatta atau marar zahran suka je wani wanda ake ta marar zahran fa izahum bi niran sun ga an kuna wuta manzo Allah yayi wannan dan kasbi a gane cewa lalle akwai mayaka a wurin ka annaha niran arafa tanka wutan arafa ne saboda lokacin da an je arafa in dare shi ka gan kowane alhadin sun bude to jama'a suna da yawa arafan nan sai gan wuta ko ta ina in dare yayi yanzu ba yawan saboda ko wuta to yace mun gan wannan wutan shi ka ce arafa saboda yawan jama'a fakara abu sufyan ma hazihi yace menene wannan kuma hankali ya tashi laka anna niran arfa yace wannan wutar shi kace arfa fakara bude ibn warqa niran ibn amr yace ai wani kabira da ake da bani amr la'ala su ne fakara abu sufyan amru aqalla min zalik yace jama'a su amru kai wutar su bai kai wannan ba duk strategy yake ne fara'ahum na min min harsa rasul sallallahu alaihi suna wannan she in security manzala suka kama su shi suka kama su faduhum fa atahu min rasul sallallahu alaihi suka kai ma manzala ki gashi ga kayansa ta kenan umar yana sa kisha abu sufyan umar ce manzala ba yanda za a yi sufyan ka a kai shi lahira shi ya kawo mana handaku shi ya kawo mar badar shi ya mara wannan a kashe shi a huta shi manzala ya jawo shi yace har yanzu lokaci bai yi ba ka musulunta yace asharar na yi illallah kuma zalla ba wai bukata ya kashe shi ba ko na ba yace lokaci bai yi ba musu fiya lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba da ya faɗa wannan ta, musu fiya lokaci shine shugaban Makka shi ke faɗa ake yi shi manzo Allah yace duk wanda ku gaya kowa duk arnin da ya shiga gida musu fiya ka kai masa hari ya tira shi lokaci musu fiya ya kai haka kuma al'adun mu akwai in kana son kuɗi a gonsu sai lafazin zaka gaya musu ko ina son girma kar ka je ga kai da talauci kuma kace Alaji kai ba ka bada saraka waye waye waye shi ka shi ma zai bayar ba ka san kowa da girman sa kowa da girman sa amma ka je halaji na ana dusa ana gani shi kuma ka zo ka ce he da Allah ya nuna sai jin haushin eh, ka eh baka ba shi girman sa ba shi ka ba shi girman sa gurgudo ka karba ka zuka yaji da shi in ba haka zaka rasa shi mai rasa tunda duk za ki gaire shi kai kuma ka zo ka nuna masa hannu kamar zaka dake shi ka ba shi ba ce ai ai kai da Allah alaji ko kuna yake addini waye waye ci oh a haka kana a sai ai kuma da matsayinsa sai shi yake fa ma abu sufyan falamma sara qal li abbas abbas ne kawo shi lokacin da suka gama yana tare da abbas ne yana tare da manzan da lokacin abbas ya tare manzan shi ne musulunta shi manzan Allah yake da abbas har yanzu ya san na san wai abu abin nan abu su manzan Allah dai suka musulunta shi manzan Allah yake da abbas ki tafi da abu su ba haka yaran su kashe shi to an gaishe da bafa manzan Allah ba ta ba shi wala ma kyale shi kashe shi da sai da yaran sun sai shi shi an gama da shi to shi manzala an taka za ta fice kira abbas ya ce abbas yadda za ka yi ka sadda shi hanyar yanzu na san waya musulmi ka sadda shi hanyar da za a wuce bakin wannan dutsen ka sadda shi kar ku tafi sai mu wuce ya bin kowa da kowa lokacin da sai cewa ba mu kawo da lokacin bai san ko suwaye ba ma'ana abu su shugaba ne kai je kai zuga mutane a to shi manzala ya ce to ka sai da shi hanya da sojoji za su wuce ne da wajen da dawakai za su wuce gaban baki hancin na dufe kaza ku sa ne ce ko yana wucewa yana ta kallo idan musulci ya fi karfin wani strategy na yake mumini ba ba bai wani fatima madina titi ba ne ba da bai kwana kaburi ba ne mai fatima madina mai summa zaki ne mai hankali ne mai hangen nisa ne mumini ba wani wani irin wani faso da kwanza zai shiga ciki sai da gana kiyawai shi na jini sab inna la jamilu yuhibbu jamala inna ina son basira ina son hangen nisa ina son hankali strategiya yake na don an nuna abu su zan cewa abu fa ba shi da iko da za mukawama isan da wannan eh shikenan shi manzo Allah fa adrakahum azahum fa atahu mun ga wannan fa lamma sara qala al abbas ahdi abbas sufyan manzo Allah ce rike shi inda hatim hay annan wurin ya ce khair naku a ce hatim Jaba ya ce ka tsare shi wajen da dawakai za su wuce hatam wajen da suke tataka su wuce kusa da shi wani waya kuma hatam min khair daidai da bakin kafan wajen da dutse yake wajen da wurin ci da sojojin ba su da isa hatta yanzura ila musulmin don ikalle musulmi kan cewa ba aboki bai isa a yaki da su yau ba habasa wa abbas shi abbas ya sai su ko na kuma yake a can ne fajalat kaba'il shi kaba'il tamuru suna wucewa ma'anabi nabi sallallahu kaba'il manyan manyan manyan manyan unguwanni manyan manyan suke wucewa ko ya wucewa da tutansa tamur katiba to suna wuce da rundunansa katiba shine rundunan rundunan daban-daban ala abu sufyan suna wuce ban sufyan famarat katiba shi wani katiba rundunan suka wuce ka kala shi ya shi ya abu sufyan ya abbas man hazi yace wani irin katiba ne wani irin runduna ne wannan fa kala hazi gifa yace wannan kabila da ake kira gifar ne shi abu sufyan yayi mamaki kala mali wal gifar yace to yanzu ki farko za su zo su yake mu a cikin da Allah hakim ban taba yaki da su ba don ba su zo kuma za su yake mu bai san al'amarin hauke wannan sun shiga musulunci shi na gan wanda suka zo su yake su wanda da masu yake ramuwa ke yi shi ya gan bani gifar sun shiga bai taba zato cewa sun shiga musulunci ba ashe bani gifar shi ne ke mari wa musa ita ban taba yake su ba me ya kawo su yake ni bai san zance addini ne ba zance wani ka yake wani yake ka bani. ya manta sun da ci wannan uba ya sani ne eh eh ya manta ka gane nan ya ce me yayi summa ci juhaina kabila juhaina hayyan suna nan fuskar madina da abin nan kala musu za yace su ayi wannan kuma shi abbas ya ce waɗannan juhaina ne ya ce waɗannan kuma ni hada ne su shi wani suka wuce aka ce waye na ce wannan kuma ne sa'ad ibn hubayb da su wuce yake to wannan kabilun da suke bi manzo Allah ai ba su ba ka amar akida ne bazance sun yake ka basu yake baka sai ka gani fakara man hali yake tambaya haka aka ce marsu sulaim kabila kenan fakara misal zalik hatta akbalat katibatu lam yara mislaha wani katiba dundunan ayoyin sojoji su su abu su kai sun ya bai taba ganin wannan jama'a ba duk suna wucewa da kayan yaki su wuce su nuna musu fiyama ce yau ba wani mangan da zaka iya yi lokacin manzala yana baya ina tare da matasan madina matasan madina wanda suke fada suna aiki da shi man ba su Allah akbar masallaci ban ya tashi shi ne zai ci kwayansa da dankalinsa ba kun da ya dame Allah ba shi da aiki je kawai a ce yan tarika eh, kafirai ce Allah akbar shi tashi je bacci sa shi ya gama da Allah akbar shi je yi ba zai yi ba Allah akbar ana aiki da Allah akbar ne sheke yace kala haula al ansar aka ce waɗannan farun dinan ansar sa'ad bin ubay sa'ad yana gaba ma raya ina rike tuta sa'ad bai yankura ba sai wayo yace da abu sufyan fa qal ya abu sufyan yace ya abu sufyan al yawm yawmul marhama yau ne yau eh, laraba gana ne za ku sha mamaki marhama mana akwai azaba yau za halaka da ku ba tofe yau halaka ne ba rahama cikin ranar eh al-yawma tustahal ka'aba ya ce duk abin da zai zama haram a ka'aba ya zama halala gare mu shi mun tabbaka ku muka shi ina tsaye fakara musu ya abbas habbaza yawm zimar eh mamaki yau da wannan yau da mar ne yau halaka ne zimar bi ma yau halaka ne wannan magana da bawa Allah ya faɗa abin da zai same mu kenan sun ma ja'at katiba shi wani runduna ya zo wa hiya akalu kata'i ba ke wancan ba fihim rasulullah matakan kenan su ne karshe manyan zuciya akwai manzan Allah ciki shi Abbas ya ce shi Abu su ya ce Abbas dan Allah ga manzan Allah wannan labarin ba haka ba mutane Madina da suka wuce shi sun yi abin da suka faɗa shi sun aikata ya san mutane Madina ba san gariya ba so mutanen madina an imanin kin su munafiki ne fuskan su ɗaya ne ba su da fuska guda talatin ko biyu eh, shi kenan she aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to aka ganka ta fihim rasulullah wa ashabahu da sahabbai da su umar kenan a gani wa ra'ayatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zubair bin awwa kina wajen zubair awwa nafa fa awwa falamma marra rasul sallallahu bi abu sufyan lokacin da manzali zai wuce qala ta abu sufyan yace alam ta alam ma kala sa'ad bin abara yace kaji manzala ka kaji na musulmi da ba ma ji abin da wannan yake faɗa mutum madinan nan in ba tare su ba za su barna a makka qal ma qal manzo Allah yace to me yake قال قال kaza كذا يوم ملحم يوم كذا يوم ملحمة يوم كذا يوم هلكني يوم رغناني قال من kazzaba sa'ad yace sa'ad yayi kariya ba za a yi haka ba walakin hadha yawmu yuqdamu Allah bihi kama yace yau ne za a girma maka ba wanda da hankali ka ba za ka shi kowa ba ba rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam shi yau ba komai yau za a girma maka ba ne ba wai halaka da wani ba ne shi manzo ne yace aje a karbi tutana a wajen sa'a ki a karbi tutana a wajen sa'a ki a karbi tuta a wajen shiga cikin jama'a yuyu wannan kalmar kawai da ya fara ai eh, tarbiya ne ne yana tarbiyanta da jama'a tarbiya ce shi ke cewa wa amara rasul sallallahu alaihi an turkaza ra'ayatu bil hajun wani ruwaya bil hujun hajun suna unguwa ne yana makabartan in kana wuce makabartan in ka birka ban zaka tafi a makabartan makka to an yi wani gada wannan gadan in yayi haka yammaci zuwa makabartan ga makabarta yana yamma mina ina can a gabas to kana zuwa ana ce ga makabartan makka to yammansa wannan unguwan baki da ana kira hujum ku kuna zuwa mina dare shi saboda ku ba ka san mutanen Najeriya sallah ku ba ma can mina karfe uku suke kira amma muna da aiki mu daban ne mina ke na waye za ta gyara fa mai mu kwa waye ga tun karfe uku a kira sallah su ba to malam ba ku yi musu wa'azi me za ku ce su dan na gira can za ga ganin wata matashi hankali ba taba sallah su ba ba alfajir ki, to za ga kowa yin sallah su ba kuma za hawa mina in za hawa rafa gobe eh, kwana mina to mina ranar bakwai da dare za ta fi ba ranar takwas ba da dare ana can to an ta waye a tafi arafa ina gani sallah asuba ma karfe uku karfe uku da rabi wani suna sallah asuba don gaggawa kuma baya tambaya kuma mutanen maka da suke dubawa go suke kira shan riga su ka gaya masa mun ga mun namu garaje komai garaje wali hai wali da na gama kai ne ina muke na ke ta giya wani aya tustahalu ana za halata komai tustahal maana komai da maka ba haram ne shi Allah yake cewa tahillu bi hadha bala eh? ina ne ai bam je wurin ba tuku a ba muke ba bam je ba garaje ya ne bam je ba eh? Eh? ba wuce ba shi dai mun sallaka ba yi ba muna cewa ce kaza ba sa walakin haza yau yawmu anan muka saya ko wannan ranar girmama da Allah zai girma ka ba wa yawmu tuksa fihi ka ba yau za yau ne maza sa ligama a sa maka ba liga za girmama shi eh. eh sunna ne ba haka manzala wa wargi ke ne hmm. eh manzala bai kada ganga masallaci abuwa ke da gaske قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركض رأته بالهجوم يأتي أساب الكفة توتا الهجوم قال أروى رواية أروى وأخبرني نافع ابن ابن جبير هذا كل سنة جينا قال سمعت أباس يقول لزبير بن عوام يا أبا عبد الله ها هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركض رأته يأتي نني كما ذا الله يعني إنا نونا mutane yana nuna masu cewa ya Allah nan na aka kafa tutar manzo Allah قال وأما رسول صلى الله عليه وسلم يوم إذن خالد بن وليد لوكتين خالد بن وليد يا shi manzan ya ba shi rundunar sojoji ya anyi an yadda min a'ala makka min kida kuma kusa da hujun ne ya wancan hanya sau lokaci akwai akwai wanda suka yi ridda suka bari maka sun zazzagi manzan Allah sun bari madina suna nan wurin wadda hala nabi sallallahu alaihi wasallam min manzan lai shiga kudai kuma waɗanda sun shiga wajen kada wajen asibiti ana kira mustafi wulada yanzu a can fa kutila min khair khalid yawma idin rajulani a cikin she khalid rundunan khalid ka kashe mutum biyu da da aka kashe hubaysh ibn ash'ab shi hubaysh ya musulunta da makiyan manzo Allah ne ya je musulunta to lokacin da wani suka kashe makiyan eh, suka kashe masu kiyaye eh, kiyo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kuma nan shi manzo Allah ya tura ina daga cikin wanda aka tura a kama wanda suka kashe mai she yayin da ya wuce makka sai je ce na ta zagi manzo Allah to can da aka je aka kama shi Khalid ya kashe shi lannari Khalid bin Walid ya kashe mutum annabi da goma sha biyu don suna shigowa lami lafiya su shi suka kai masa farmaki sai da ya gama da su ya wuce wa kurzu bin jabir al-fahri sun tare shi ne shi kuma ba shi da bukatar tare shi anan ne dan abin nan abu abu jahar shi mai gudu sun yi mukawo suna son abu mai sauki ne sai ga ba za su ya ba kai duk kuma lokaci ya musu bai wuce eh, wata shekaru ba amma suna gani shi ne ya san ko su a shi kuma dan maka ne ya koya masa hankali kawai shi addini addini ne saifullah ya zama saifullah ya bar abin da ya wuce ya ina sai ya fi zunubin da ya wuce a zamu saya abin da muka yi na daidai Allah ya ba lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana iyayen there